رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأصول من الأصول نعم. الأصول من الأصول بسم الله الرحمن الرحيم أما إن استثنى كل فلا يسوء على القولين amma idan ya ji in duka ya ce ana bi na naira dubu goma banda dubu goma ana bi na dubu goma banda dubu goma kaga ya in duka baya inganta ana bi na dubu goma banda dubu goma hmm. na wajen mishi kenan ba ku kwamu wannan bai inganta ba wannan kala da ya ce lahu alayya ashara illa ashara shi ne magana ana bi na goma banda goma to goma zai bayar duka a ƙa'ida goma ne zai bayar na kaunu imma in tusne alkaun alkul imma in tusne alkul fala ya tusu alkaun amma in tusne amma idan yayi istizna indika to baya inganta akan maganganun guda biyu in dai istizna indika eh in tusne alkul fa innahu la yusfu limada in dai istizna indika to baya inganta saboda ne yana al-istithna al-kull yastalzimu lahu al na duka yana lazimta dauke dukan gaba daya wa rafu ba'da al-ihram bi bayan an an tabbatar da shi da ba ka ka tabbatar da alaɓin ka goma ka ce ban da goma wannan magana ba za a saurare shi ba na'am wa qawluhu fa law qala lahu ash alayya ashara illa al ashara da cewa da yace ana bi na goma sai dai goma al ashara kullu dole ne goma ne ya zuke shi duka لأن قوله عشرة إلا العشرة إلا عشرة domin cewa da yayi goma sai dai goma قوله دور علي عشرة kaman cewa da yayi ne yana bi goma lahu laysa lahu alayya ashara kaman ya ce ne babu goma a kaina alaysa kadhalik ba haka bane wala yumkin raf'ahu ba'da thubuti baya yuwa a ɗauke shi bayan ya ya riga ya tabbata ana goma hadha wannan kaman tabbatarwa ne ga wani وإذا قال قائل إذا من مجانا يكي لو قال المقرر لو دا wanda aka tabbatar bai da bashi wato ya ce ana ana qabilun li alayya ashara illa ashara ana qabilun li alayya ashara ni ni bai karba ne wato li alayya ashara ina bai shi goma sai dai goma yani ma udalibu bi shay kamar yana so ya ce bana neman shi da komai baya bi da komai kenan Wannan sai muke ce walakin na hannu mu ɗalibu sai mu ce mu muna neman shi da wani abu wani kuri na za mu ce mai ma za ta takallan bi kalamin huwa lahu me yasa kake magana da maganar da yake ya sashe wasa fa qawlika lahu alayya ashara illa ashara ce wanda kai yana bi na ina bi shi goma wato sai dai goma lahu wannan wasa ne Na sai ma in waka inda mahakama mahakama musamman ya ya auku a gaban alƙali a kotu ka zo gaban alƙali tana irin wannan shirme ai ya kamata alƙali ya sa ma bulala zan kai daɗe yana bi na goma sai dai goma abada Allah ko ina bin shi goma sai dai goma ke ni abokin wasan kare sai alƙali ya sa, a mai ɗan bulala a sashi ɗan kwado وقال له القاضي يا القاضي يا مثالي يقول له عليك عشرة kana tabbatarwa cewa kana bin shi goma Allah eh, lahu alaika ashara cewa yana binka goma yace na'am ina tabbatar ya ashara illa ashara sai dai ماذا يقول القاضي سي الالي الالي ما زي شيء يقول هذا يستهدر بي يستهدر بي ينام إذن ينام وطالدي ينام وطالدي ينام إذن لأن معنى له أشرة إلا أشرة domin ma'anin cewa lahu ashara illa ashara lahu ashara laisa lahu ashara eh, ma'ana lahu ashara laisa lahu ashara yana da goma bashi da goma yana da goma bashi da goma lamma kana hada Rafa li kulli lam yuqbal yayin da ya zama wannan kamar dauke duka bashin ne to ba za a karba ba بخلاف ما إذا رفع البعض لا lahu له ashara illa إلا خمسة ya يا wani sashi ne. Wannan ya halarta. الصحي أنه يصح لو ولو كان البعض هو الأكثر هو الأكثر بس شيء قلت شيء يا إن قلت قولا شيء بيوا قولا يأتي في شدة يا وهذا وهذا الشرط لازم الورقات لازم الورقات بسم الله الرحمن الرحيم أنا المؤلف رحمه الله مولف للتابع الله يبصر ما يأتي نعم وفي القربة wato aiki na ibada na malaman فيكو suka lura da ayyukan manzan Allah ta hanyoyi wajen guda uku an gani akwai inda annabi ke aiki a matsayin shi na manzo yana aikata abu a matsayin shi na manzo wannan aiki in ya aikata a matsayin aikin ibada ne akwai inda yake aikatawa a matsayin al'ada ya zo an haife shi a cikin gari mutanen garin suna da wani al'ada kuma suna gudanarwa shi ma sai ya koyi da su irin yanayin cin abincinsu kayan da suke sawa kuma yadda suke mu'amala da kudin garin manzo Allah ya zo ya tarar da ana mu'amala da zinari da azurfa a matsayin kudi shi ma ya zo yana mu'amala da shi ba shi ya zo da kudi ba kayan da ake saba shi ya zo da shi ba sai dai kayan da kayan da ya saba ma shari'a ne ya gyara a kai kamar ya ce duk tufafin da yake ƙasa da gidan sawu yana cikin wuta kamar ya ce alhariri haramun ne ba za su sa haka duk wannan a wato al'adan gari ne manzo Allah ya ga mutanen gari na sa rawani shi ma ya sa rawani rawanin da ya ga suna sawa ɗabi'a ne na larabawa da kafiransu da musulmansu duk suna ne suna sa rawani to irin wannan annabi ya aikata ne a matsayin shi na mutumin gari al'adan garin su ne sai ya aikata karka dauka manzo Allah shi ya kawo zinari da azurfa a'a ba haka bane ya zo ya tarar ana mu'amala da shi ma yayi an gani na akwai abin da yake aikatawa a matsayin shi dabi'ar shi karan kanshi shi karan kanshi akwai dabi'ar shi daga cikin dabi'ar manzo shi karan kansa baya son tafarnuwa yana son zuma yana son turare haka duk wannan gaba daya abu ne wanda yake jibilla na shi akwai mutumin da yake iya sa turare asma zai kama shi yana sa turare asma zai kama shi ko asma shi zai tashi wani baya shan madara in mutum ya za ka kawo wata mace ka siyo madara kana so ka birge ta in ta sha madarar nan ta fara amai ko ta fara zawo matsala ne idan ka sha lipton kaga wani ya ce to ai alhamdulillah inda ya samu irin wannan shi ya huta ya fita ya huta da kudin cebari kudin madara yanzu ba karamin kudi bane to ta huta da shi in ya kawo lipton da bare da shi kenan sai a zauna lafiya ku ne? to wannan shine ake kira jibilla to shine ne yake cewa qala al-muallif rahimahullah na'am wa fi'lul qurba aiki na na ibada eh, min al-khususiyat haythu qama daliluha ka wasfihi siyama eh wato daga cikin khususiyya haythu qama daliluha inda dalilin da ya tsaya jona kana karatu da kyau daga ciki akwai khususiyya daga cikin ainihin aiki na ibada na manzan Allah akwai aikin ibada wanda khususiya ne ya keɓanta gare shi amma haisu kama ha inda dalili ya tsaye an samu dalili ba baro-baro wanda ya ce wannan abin kususiyar manzan Allah ne bai yi wa mutu ya kirkiro kususiya haka babu karina ka wasu ligin siyama kamar yadda manzan Allah ke sadar da azumi azumin misal azumin tazarci zagegen azumi yau idan manzan Allah da kaga yana azumi in an sha ruwa lokacin rana ya faɗi sai manzo Allah kuma ya ci gaba da azumin bai sha ruwa ba manzo Allah ya hana sahabbansa yin wuta. sai sahabban ka ce fa innaka tuwasilu ya rasulullah ai kai kana yi ya rasulullah sai ya fa ayyukum mithli a cikin ku wane ne misali na inni abitu yudimu ni rabbi wa yasini ni ina kwana ubangiji na yana ciyar da ni yana shayar da ni kaga malamai kai kokarin bayanin wannan hadisin wannan hadisin ya manzan Allah ne saboda ya ce fa ayyukum mithli a cikin ku wane ne iri na ni ina kwana ubangiji yana ciyar da ni yana shayar da ni to an ce ubangiji yana ciyar da shi to in ana ciyar da shi ana shayar da kenan bai azumi kenan annabi yana azumi ko baya yana yi to nan da yace ubangiji yana ciyar da ni yana shayar da ni bai kenan yake nufi wato ubangiji yana bani karfin ci da sha ni ina kwana ubangiji yana bani karfin ci da karfin sha kuma ji wannan to annabi yana yin tazarci sahabbai ba sa yi sahabbai suna so su yi annabi ya hana akwai zan da su annabi ya ce kansu yi ka ce tunda annabi yana yi zai yi shi da ce wasa da bikin yauman wata ran sai ya wutali da su da kuma washe gari kuma sai ya ƙara can sai aka wata sai ce wallahi lauta a karar nila na zittuku hmm. wallahi ga jinjirin wata ya yi jinki wallahi sai na ƙara mu ni da kowa zai sha wahala kamar ya yi haka don gwala-gwala a gare su lokacin da suka iya dasa hannu daga abin kaza da su an gane kuma darasin yana nuna mana in kai shugaba ne to ya kamata in ka faɗi magana kai aiki da shi kaga ai manzan Allah ya karantar da su yadda ake azumi sai sai ga annabi kuma wajen azumi ba haka yake yi ba yace kai ma kana yi ka ce kan mu yi shi ne annabi ya nuna musu khususiyya cewa wannan abin ya ce masa gare shi to abinda manzo Allah ya aikata ta fuskar ibada in ya zama to kuzuziya ba a koyi da shi a nan sannan ko kuzuziya ana gane shi ne bintali ba kawai mutum zai kirkiro da kai ba kamar yadda masu takalidi da mazhaba suke yi masu takalidi da mazhaba in sun ga hadisin da ya saba wa su in ma su ce mansu sai su kirkiro mansu kawai da ka an shafe wace aya ta shafe shi babu ko kuma su ce khususiyan annabi ne to akwai ka'ida na malaman usulul fiqi al-asalu at-ta'assi bihi sallallahu alaihi wasallam asali shine koyi da manzon Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yanzu Allah wal yawmil akhir liman kana yanzu Allah wal yawmil akhir hakika kyakkyawan koyi ya kasance gare ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wanda ya kasance yana ƙaunar Allah da rana ta ƙarshe ashe koyi da manzan Allah shine asali wa ma arsalna min rasulin illa sa'a yuta'a bi La. ba mu aiko da wani manzo ba face dan ayi masa da'a da izinin Allah an gano wannan ko to saboda haka min al-khususiyat su kama dalilu haka wasu lihi siyama na'am wa fa'alu sallallahu alaihi wasallam ala wajhi al-qurba abinda manzon Allah ya aikata fuskan ibada yani ala wajhi ta'abbud bi ma'ana ala wajhi ta'abbud kan fiska na ibada imma an yakuma dalilun ala annahu khassun bi imma dalili ya tsayu akan cewa ya ke banta ga manzon Allah ya zama khas ya ke banta gare shi wala yakuma dalilun ala ala al-khususiyya ko kuma ya zama to dalili bai tsayu akan khususiyya ba dalili huwa amul lahu to wannan ya game kowa da kowa abinda manzo Allah ya aikata cikin wannan hali kowa zai aikata asali duk abinda manzo Allah ya na kowa ne sai an samu dalilin da ya nuna an ware shi wa kaifa la yaqumu dalilun to yaya za a yi kuma ce dalili ba zai tsayu ba ya yani bi an yakuna dalilun dalilin alal umum muna cewa bi ma'ana dalili ya tsayu akan umumi wala kuma dalilin la kuma ya zama to dalili bai tsaya kan umum ba kuma dalili bai tsaya kan khusus ba dalilu ala hada alqawl qawlin lahi azza wa jalla dalili cewa akwai wasu abubuwa da suka ke banta ga manzon Allah shine maganar Allah azza wa jalla nan wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi da mace mu'mina idan ta ba da kyautar kar daga annabi in arada annabi an yastankiha ya rasulullah ina so in aure ka na ba da kyautar kaina gare ka a nan ba sai wali ya zo ba za a daura aure kai tsaye wannan khususiyar manzon Allah ne in ta ba da kyautar kar daga annabi idan annabi na so ya aure ta shi ma ba wai dole bane fa ya aura sai in yana so ba auren dole ba za a ce in mace ta ba da kyautar kar daga annabi dole ya aura ba shi ma in arada nabiyu an yi yastajiya idan annabi yana so ya aure ta khalifatan laka min dunil mu'minin wannan ya kadaita ya keɓanta a gari ka banda sauran mu'minai A gani na'am fa dalilin qur'ani ala thubutul khususiyya wannan dalili ne na qur'ani akan tabbatar khususiyya abin da yake banta ga annabi ومن ذلك أنه يباه له صلى الله عليه وسلم يتزوج daga cikin wannan an halatta mu annabi a wuri mata tara A gani an halatta mai min al-ashiya al-khassa bihi sallallahu alaihi wasallam yanzu a wajen qur'ani mata annabi nawa nawa a wajen yan ƙur'ani zalla matan annabi na ko mai dalili wani wawa ya ce matan annabi fi ne saboda Allah ya ce in ta tuba ila layi fa kan tagar kulubu kuma in ta tuba in tubi aka ce a nan wajen ka kaga wannan jaki da shi sauran ayoyi ya ayyuhan nabi inna ahlanna laka ka azuwa atayta ujurahunna wa ma malakat yaminuka wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alai wa banatu ammika wa banatu ammatika wa banatu khalika wa banatu khalatika allati ajarna ma'ak ya nisa annabi lastunna shi kuma mata nawa ne lastunna ka ahadin in ittaqaytunna fala tad'a bil qawl فيجمع فيجمع الذي في قلبه وقلنا قولا معروفا وقرنا انا كان بان نون النسوه نون النسوه وقرنا في بيوتكن kagani mata annabi nawa ne ko mai dalilin ka kaga sai ya kawo mana dalilin da ya nuna mata annabi kaza ne da sauran su kun gani na kuma su sun kowa saɓani wannan sai ce kaza wannan ce kaza a gani in suka yi magana magana su baya tabbata wani ma sai kafirta wani a cikin su ومن الأشياء الخاصة به صلى الله عليه وسلم daga cikin abubuwan da suka banta daga annabi sallallahu alaihi wasallam allati dallat alaiha sunna al-misal wanda hadisi ya nuni a gare shi ne zagegen azumi azumin tazarci amma ashara ilayhi al-muallif rahimahu kamar yadda mawallafi ya ishara gare shi inda yake cewa ka wasli al-siyama kamar yadda yake sadar da azumi annabi zai iya jerar da azumi yayi azumi yau an gane an sha ruwa shi ba zai sha ruwa ba ya ci gaba an sha ruwa shi bai sha ba ya ci gaba har sai yayi azumin kwana kwanaki da yawa an gane wannan ya keɓanta ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam misali siyam huwa an yasila yawman bi shi misali a cikin azumi shine ya sadar da wani yini da wani yini wala bainahuma ba zai ci abinci tsakanin su ba هذا wannan ya ce ga Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam naha an annabi ya hana wisal bal qala ya ce ma ajjalu fi mutane ba sa gushewa cikin alkhairi matsan sun gaggauta buɗe baki idan mutane suna gaggauta buɗe baki suna cikin alkhairi to inda mutum na wusal ai ba maganar buɗe baki fasulu ma bayna siyamina wa siyami ahlul kitab bambancin abin da ke tsakanin azumin mu da azumin ahlul kitab shine cin sahur shine bambanci tsakanin azumin mu da su kaga duk wannan ya faɗaitar cewa kada a yi wusal amma shi an kebance masa shi zai yi na'am sosai abin da ya shafi ɗabi'a da shi yake so misali ɗabi'a wanda shi ke so eh wanda ba mutum ya dauka shi maɗansa yana son annabi shi ma zai wannan bisa koyi eh ɗabi'a manzan Allah misali kamar yadda na ce irin yanayin abincin da annabi ke so za ka a cikin abinci akwai abincin da annabi ke so annabi yana matsar zuma har ma akwai ɗaya daga cikin matan da ta gano in tana so su zauna su daɗe ya daɗe tare da ita sai ba shi zuma yana sha ba shi zuma yana sha suna fira yana shan zuma suna fira yana sha to ba zai san ma ya dade a dakin ta ba kun gane wannan ku to kaga annabi yana so wannan dabi'an shi ne to kai in ya zama to in ka sha zuma yana cutar da kai sai ka bar shi tunda ba sunna bane wannan ba sunna bane shan zuma yawa amma in ka sha zuma kace ni tunda ina son annabi sallallahu alaihi wasallam to annabi ya sha zuma ni ma zan yi koyi da shi ba laifi kuma za ka samu ladan san annabi na sha zuma saboda ina san annabi ne an gane wannan ku to irin wannan za ka samu ladan wannan ba wai ladan zuma shan zuman ba ladan san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam eh نعم من المسألة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مراتب الصحيح مرتبه بين صحيح نعم تختلف تختلف مراتب الصحيح بسبب تفاوت wato martabobin sahihi na bambanta da sababin fifikon siffofi al-muqtadiya ne masu hukunta inganci martabobi na sahihi suna bambanta dangane da fifikon siffofin da suke hukunta inganci akwai siffofin da ke hukunta inganci da yawa وما يكون رواته على الدرجة العليا الدرجة العليا الدرجة العليا أبدا ما زور رواية suka kasance cikin daraja na ƙololuwa min al'adala na adala an samu masu ruwaya sun kai daraja na ƙololuwa na ruwaya na wadab a ce imam malik an karbo imam abin nan an haddasani malik an nafi an ibn umar kaga malik ya kai gaya wajen adala sannan nafi ya kai gaya wajen adala ibn umar ya kai gaya wajen adala to wannan hadisi irin wannan ana kiran silsilatul zahab sarƙa na zinari to irin wannan aka samu rijal a cikin hadisin sun kai gaya wajen adala imam malik haddathani malik an gani a ah, haddathani a ah, shafi an malik an ahmad ko haddathani ahmad an ah, shafi an malik kaga wato hadisin ya kai gaya wani hadisi kada gare shi ko an miƙa wuya gare shi malaman hadisi ne sun ga hadisi irin wannan sai ka suna rawar jiki a kan shi saboda sun san muhimmancinsa an gane wannan ko saboda haka wannan hadisi wanda ya kunshi irin wannan sifofi wanda ke hukunta inganci sifofi na zama ma adala na wajen adala da hadda da sauran sifofi التي توجب الترجيح sifofin da ke eh, wajabtar da tarjihi idan an samu hadisi irin wannan za ka samu wani hadisi wanda rijal din ba kai kai haka ba to an samu hadisin da rijal din ba kai haka ba ina gane wannan to ga hadisi kuma da ya kai kololuwa wajen rijal din sai aka samu karo wannan hadisi ya annabi ya kaza wannan ya ce bai yi kaza ba kuma sun yi karo yanzu ya zabi in an buga ana so a yi jam'i bai yi ba sai a duba na farkon wanda shi ya kai kololuwa wajen inganci sai a ɗauki wannan sai a ajiye wancan an gane? na'am kana asafu min ma duna to zai zama to ya fi inganci kana huwa saha kenan min ma duna zai zama ya fi inganci daga wanda ba shi ba wanda shi ƙasa da shi min martaba al-uliya daga cikin martaba na kololuwa wajen inganci aslaqa alayhi ba'd shine abinda wasu sashen malamai suka wawaita mai sunan annahu asaful asani cewa lalle shine mafi ingancin isnadi kamalik annafi an ibn umar radiyallahu anhu kamar da kawo misali haddathani umar hmm. Allah ya kara musu yadda yanzu masu cewa yan salafiya ba sa son malik hadisin da ya zo daga malik an nafi ya zama sun salatu zahab da sun ce malik ba kowa ba ne hadisin da malik ya ruwaito an nafi an ibn umar hadisi ne na kololuwa wajen inganci shin wannan me za ku ce game da yan takalidi da suke ganin kamar kin malik ake wani ne ce kin malik ga hadisan malik nan da yawa ga yan salafiya suna karanta muwatta mun suna aiki da abin da ke cikin shi an shi ɗan taqlidi shi abin da yake so kafin ya yadda kana son malik sai ka mai da malik annabi idan ka mai da malik annabi to kana son annabi kana son malik amma in ka tsayar da malik matsayin da Allah ya tsayar da shi kai maki malik wani matsayi Allah ya tsayar da malik Allah ya tsayar da shi malami ne mustajidi idan yayi ijtihadi in ma ya dace in ma ya kuskure in ya dace yana da lada biyu kuskure yana da lada daya wannan shi kanshi imam malik ya faɗi haka to idan mutum ya ɗauki malik kuma ma'asumi kamar yadda yan shiya suka ɗauki su goma sha biyu ma'asumai ga ana wajen ya tashi daga ahalin suna ya zama ɗan bidiya kun lura to kun gani na'am Waka ibrahim an alkama an ibn mas'ud sannan daga cikin silsilatul zahab akwai ruwayar ibrahim an nakhli an alkama bin mas'ud an alkama an ibn mas'ud radiyallahu anhu wannan shi ma hadisin silsilatul zahab an gano wannan ku? to sannan wanda bai kai wannan ba wajen inganci ba wanda bai kai shi wajen martaba kamar ruwayan hamad bin sabit hamad bin salma an anas radiyallahu anhuma shi wannan bai kai wancan ba hmm. wani ya fi wani to gina wani kito ya za a yi wani ya fi wani inganci ta ce ingancin an lura da masu ruwaito wani mazajen to me za ka ce a cikin ƙur'ani akwai ayar da ya fi wata aya ko suratul fatiya da kuma ina a tsaye na karkautar wanne ne ya fi daraja sannan wanne ne mafi girman aya a cikin alƙur'ani ayatul kursi aya kaga shi kenan akwai aya ma da tafi aya akwai suran da tafi sura ko to shi ma isnadi akwai isnadin da yafi isnadi lura da masu ruwaito hadisan lura da mazajen ne na'am na'am waduna zalika fi rutba sannan wanda bai kai wannan ba. wanda yake kasa da wannan a wajen martaba suhail bin abi salih an abi kamar ruwayan suhail bin abi salih an abi an abi huraira hmm. shine bai kai wannan ba amma ba ta hadisin da wayan suka ruwaito hmm. sahihi sai dai cikin sahihin wani ya fi wani ويلتهق بهذا التفاضل بهذا التفاضل تقسيم الصحيح إلى سبعة أقسام ألفية السيوطي في العلم الحديث الإمام السيوطي ألفية bismillahir rahmanir rahim wal bahru awfahu fatawa fatawa wa umar wa najluhu wa zawjatu al hadil abar hmm. wal bahru awfahu wato bahar tekun ilimi shine ibnu abbas shine yafi su cikan fatawa a cikin sahabbai babu wanda ya kai ibnu abbas cikan fatawa ya fi kowa ba da fatawa in kana duba fatawa ibnu abbas suna da yawa akan na duk sahabbai ya fi na abubakar ya fi na umar ya fi na usman ya fi na ali wa umar sannan umar shi ma yana da fatawa da yawa wa najluhu da ɗansa waye dan umar abdullahi bin umar shi ma yana da fatawoyi da yawa wa zawjatul hadi da matan manzon Allah mai shiryawa al'abar mafi gaskiya matan manzon Allah ita ma tana daga cikin masu fatawa akan taso daga garuruwa a kawo mishi ziyara aka taso daga garuwa a kawo mata ziyara domin fatawa za ka an taso daga iraki an taso daga bisra an zo wajen matan manzan allah ana so a tambaye ta wasu matsaloli musamman matsalar da ke da alaƙa da gidan manzo sallallahu alaihi wasallam akwai matsaloli wanda babu wanda zai iya sanin shi sai matan manzo to irin wannan akan zo a yi tambayoyi kuma ta ba su amsa akwai fatawoyi kuma wanda da ya shafi mawaci ita dai a cikin matan annabi ta fi zurfin ilimi ta fi su fikin radiyallahu anha ita tana karawa ma ne da maza wajen ilimi Sun mas'udin wa wa Ali. وزيد mu ishiru na nasu kalli. sannan sai ibin masu shi ma yana daga cikin wato wanda suke ta cika na fatawa sannan akwai zaid bin sabit wa ali akwai ali bin abi talib wa ishiru na to bayan su kuma akwai wasu ishirin wanda su ishirin din nan suna da karancin ruwaya ba ba kai wa'ancan ba amma la tuqallil kada ka karanta ruwayar da suka yi kada ka karanta ainihin fatawansu kaka ce fatawansu bai da yawa kaka ce haka amma su fatawansu bai kai na wa'ancan ba an gane wannan ku kada ka ce fatawansu na bai da yawa sosai ko kuma kada ka raina musu fatawa wannan kada ka raina musu fatawa wa'annan bayan Allah akwai mutane 20 an gane ku na'am wa ba'dahu man qalla fiha hidda ishirun bayan su bayan su akwai wanda man qalla fiha jiddan akwai wanda fatawan shi ya zama kalla ya kamata ya ce man aqalla fiha jiddan hmm. man aqalla wanda ya karanta fatawa sosai bayan su akwai wanda ya karanta fatawa sosai fatawan shi bai da yawa ishiru na ba'a da bi'a su 20 ne bayan 100 an lissafa su an lissafa su 20 bayan 100 wanda fatawansu bai da yawa wa kana yufti al-khulafa khulafa rashidu suna fatawa abubakar umar usman ali suna yin fatawa amma fatawansu kaɗan ne kwarai da gaske kamar yadda ruwaito hadisansu kaɗan ne kwarai da gaske za ku ga masu ruwaito hadisai da masu fatawa kusan mafi ƙarancin sahabban ƙananan sahabban ne ƙananan sahabban da suke da lokaci a gari kada ka ɗauka abdullahi bin abbas saboda ya yawan ka fatawa ka ce ya fi abubakar ilimi ya fi umar ilimi ya fi usman ilimi kuma a ce kuma ya karanta to hadisi abdullahi bin abbas da ta abu huraira sun to hadisai da yawa amma ko ba su suka fi ilimi ba mutum yana iya cewa yana da ilimi amma bai shagaltu da karantarwa ba wane ya fi ilimi amma bai da lokacin karantarwa su abubakar kusan sun shagaltu da ainihin shugabanci da jagorancin al'umma to wannan shugabanci yana ɗauke hankali duk mutumin da aka ba shugaba to zai yi ta calculation yadda zai samu yayi wa talakawa adalci yadda zai samu mulkin shi a ce babu zalunci babu kaza a cikin shi ina fatan gani yanzu akwai swali ali sheik babban malami a saudiya daga cikin jikokin muhammad bin abdul wahab yana da ilimi yana da ilimi sosai kuma ya san hadisi sosai akwai sanda aka ce albani ya inganta wani hadisi ya ma albani gyara to bin ba saboda ya ga irin hazaƙan shi ya ce masa da za ka zauna ka karanta da ya fi alkhairi daga karɓar mukamin gwamnati to shi an bashi mukami shine shine gaban wazirul Shi shine yake kulawa da shi calculation ne sosai zaka tsaya kana yi to wannan abin ya shagaltar da shi amma duk da haka bai a haka din yayi rubuce rubuce masu amfani kuma to ina kuma da ya ji shawarar bin bas ya aje shugabanci ya koma ya zama malami da ba karamin amfana za a yi da shi ba Kuma ji wani saka duk mutumin da ya tsaya malami ya karbi mukami ya shiga siyasa ma misali to calculation din shi zai dauke shi daga ilimi calculation din shi zai dauke shi daga karantarwa kuma ji ko to saboda haka shi kula fa'ura shi din nan suna da karancin ruwaya sa'annan suna da karancin hadisai akan sauran to kuma me yasa ba su ruwaito ba ai wasu dauke musu a eh, farar da kifayatin daga wasu sun zauna abdullahi bin abbas abu wurera su aisha sun zauna suna karantarwa to alhamdulillah sun dauke mawa sauran ibn aufi sannan abdurrahman bin au shi ma yana daga cikin masu fatawa amma kaɗan a zamanin annabi suna fatawa wayan na kula fawar rashidun hmm. sukan yi fatawa annabi yana rayu dama zai iya yiwa ƙananan ɗalibai su yi fatawa ga babban malami kwata-kwata eh? zai iya yiwa in je in yi karatu wajen ƙaramin malami alhali ga babban malaminsa ya halatta inda ya zama ƙaramin ɗalibin zai iya wadatar da ni ba sai na je wajen wancan ba ya halatta an gani to zamanin annabi ana samun ƙananan ɗalibai suna karantarwa su abu huraira

minhu akwai mutane da yawa da suka haddace qur'ani daga cikin sahabbai kenan ba dukkan sahabbai suka haddace qur'ani ba akwai mutane da yawa da suka haddace ko an talatin sun fi talatin ma'addata qur'ani na sahabbai sun fi talatin wasu sashi sun lissafa an gane sun lissafa sunayensu to kaga mutanen da suka haddace qur'ani daga cikin sahabbai suna da yawa shi yayi ishara gare su akwai abdullahi bin abbas abdullahi uh, bin umar abdullahi bin zubair abdullahi bin amr bin al'as an gaji wa'inda sun haddace an gani sannan akwai ibn masud ya haddace akwai sanan da yawa wajen sun kai su sun haddace an gani hadda ƙur'ani ba dole ba ne amma yana da muhimmanci musamman in za ka yi malanta za ka yi tafsiri ko za ka zama fakir to yana da kyau a ce ƙur'ani na kanka dole ba ne, amma karatun zai fi siga zai fi inganci in aya ba sai arama ya nemo ba idan arama ya gudu ko bata da shi ba ce arama aya nan na mushrikai gane ma arama ran shi ya ɓace ya gudu to yana da muhimmanci a ce kai din nan a matsayinka na malami ka haddace ƙur'ani. amma ba dole bane an ce mushtahidi ma ba sharadi bane na mushtahidi ya haddace qur'ani amma ana so dole ya haddace ayatul ahkam ayoyin da ke magana kan hukunce hukunci duk ayoyin da ke magana kan fiqh ya haddace su sannan hadisan da ke magana kan fiqh ya haddace su in yayi wannan to shi alhamdulillah an gane amma da zai haddace duka haka ake so an gane wannan ko na'am to shi yasa kaga yanzu malamai suka yi kokari suka yi rasu bulugul maram ba a hadisul ahkam su ulatul ahkam su wannan su sunan al-awdad din nan ne shi muntakal akhbar kaga su muntakal akhbar in ka zo in ka zo ka haddace bulugul maram ka buga shi ka zuba shi a nan ka dauko ulatul ahkam ka zuba shi a nan ka dauko muntakal akhbar ka zuba hmm. kusan ka kusan tattaro hadisan hukunce hukunce musamman Allah ya taimake ka kai karatun littafan a wajen wanda ya san fiƙin su to zai zama to duk fata wanda aka baka zaka iya bada fatawa an gani to kaga kokarin da malamin sai ke nan duwai na hadisan ka haddace su sannan littafan na irin su tafsirin qurtubi tafsiri ne na ayatul ahkam tafsirin ibn al-arabi tafsirin sa'id tafsirin kaza akwai tafsirai da malamai sun yi akan fiqh ne kawai fiqh qur'ani saboda haka za ka zana fitar da baɗin aya ga abin da ayan ta kunsa to idan kana so ka zama mujtahidi a cikin wannan fannin, sai ka zo ka lakanci wa'annan littattafan da malamai suka rubuta an fahimci wannan to shine al'amarin na wal fahr aw fahu sannan ibn abbas ya fi cika a cikin wanda suka haddace ko ibn abbas ya fi cikan fatawa in maka ce fatawa ko fatawi ko futiya futiya aufahun futiya aufahun fatawa aufahun fatawi duk ya halatta an gani wato ibn abbas ya bi su cikin fatawa da umar ran kaza da dan shi ibn umar da matar mai shiryawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi gaskiya sannan sai ibn mas'ud abdullah da zaid bin sabit wa ali da Ali bin Abi Talib wa ba'dahum 20 bayan su kuma akwai 20 kada ka karanta sha'anin su ko kada ka karanta adadin su wa ba'dahum man qalla fi hajjata daga cikin su akwai wanda man aqalla kenan akwai wanda ya karanta ruwaya wato ya karanta ruwaya wajen fatawa sosai 20 ba da ni'a wato 20 bayan 100 an lissafa su wakana yufti al-khulafa ya kasance khulafa wa rashidun suna bada fatawa ibn auf abdullah ah, abdurrahman bin auf na bada fatawa ai ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam zamanin annabi suna bada fatawa zaidu na bada fatawa mu'azu mu'azu na bada fatawa ubay bin ka'ab na bada fatawa na mujama al-qur'ana iddatun min idda hmm. minhu wato masu yawa daga cikin su sun tattaro qur'ani sun haddace fauka talatin sun talatin da suka haddace qur'ani wani malamin su daga cikin malamai ya lissafa yawan wahinnan mutane kamar ibn hazmi ya lissafa sunayen sahabban da suka haddace qur'ani an gani to kaga a zamanin sahabbai sahabbai nawa ne sun fi dubu ɗari amma nawa suka haddace qur'ani kaɗan ne ba su wuce talatin ba to amma a wannan zamanin ba haddace qur'ani yana so ya zama ruwan dare sun sahabbai sun fahimci fiqhu da kyau sun san addini amma kaɗan ne suka haddace qur'ani a yanzu masu sun yawa amma kuma wanda ba san addini ba su fi yawa yanzu qur'anin ake haddacewa ba a karatun addinin sai ga mutum hafizi ne gangaren ne gwani ne amma da kiki ne jami bai san komai a addini ba amma in yana tilawa zai baka sha'awa to yana daga cikin alamar tashin kiyama mahaddata qur'ani ki yawa masana addini zama kadan alamar tashin kiyama ne kaga mutane ana ta samun hufaz to ka fara sunan tashin kiyama ya kusa domin nan hufaz sun haddace amma ba za a zauna a yi karatu ba kuma sannan babban hadarin in an shiga cikin fatawa suna kutsawa tunda qur'ani yana musu laushi to sai sa musu girman kai sa doka su fa malamai ne na fatan to yana daga cikin illa mafi girma shine a samu irin wayannan mahaddata qur'ani ba a zuwa wajen malamai ayi karatu su zamanin sahabbai karancin mahaddata yawancin masu neman ilimi ƙarshen zamani kuma yawancin masu haddace ƙur'ani karancin masu karatun addini a neman karatun ƙur'ani yana da kyau haddace shi amma ya zama to fitilla ne wanda zai taimaka ka je ka ilimi saboda a da malamanmu na da kafin ka fara karatun zaure sai ka haddace ƙur'ani bayan mutum ya sauke zai haddace za ce yana shekara goma sha biyu ya haddace ƙur'ani nan zai fara karatun littattafai haka ake kun gani Allah shi taimake mu kam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk